علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرانا الجمعة شاء وتن شعبان hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda kuma shi ya daidai da 24 ga watan 8 miladiya ta 2007 a wannan majalisi mai tarihi mai albarka majalisin tafsirin alkur'ani mai tsarki a yau za mu ci gaba da tafsirin suratun rahman kamar yadda muka fara a satin da ya wuce mun kuma tsaya ne daga kan aya ta sha hudu bismillah ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa khalaqal insana ya halicci ɗan adam min salsalin daga busasshen yumɓu kal fakhari kamar kasko wa khalaqal janna kuma ya halicci aljani min marijin min nar daga tatacciyar wuta fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to da waɗanne ni'imomi ne na ubangijin ku ke karyatawa ku mutane da aljanu rabbul mashriqain wa rabbul maghribain shine ubangijin mahuda biyu na rana wa rabbul maghribain na rana da wata wa rabbul maghribain kuma shine ubangijin mafadar mafada biyu ta rana da wata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da waɗanne ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce ita wannan sura tana bayanin irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa dan adam yayi wa dan adam yayi wa aljan kuma shi dan adam da aljan ba su tsaya sun dubi wannan ni'imomi da Allah ya musu ba sannan waɗannan ni'imomi suna tattare da manya-manyan ƙudurori na ubangiji manya-manyan ƙudura ta ubangiji da iko na shi da hikima da ilimi wanda da dan adam zai tsaya yi tintintini a cikin kowace ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya masa to babu shakka wannan kawai ya isa ya masa jagora zuwa ga sanin Allah maɗaukakin sarki cewa shi kaɗai ne shi ya cancanta a bauta masa rashin tsayawa ya yi tintintini cikin waɗannan ni'imomi shi ya kai shi ga ƙaryatawa da iko na ubangiji shi ya kai shi ga ƙaryatawa da wahadaniya ta ubangiji allah maɗaukakin sarki ya zawo yana magana a kan ni'imomin da ya yi wa ɗan adam tun daga kan halittarsa ce khalaqal insana ya halicci mutum shi wannan mai rahama ɗin ya halicci mutum min salsalin daga busasshen yumbu busasshen taɓo kalfahari wanda yake kamar tsingaro ko kamar kasko wannan wani yanayi ne ko kuma wani zango ne daga cikin zango-zango na halittar ɗan adam ita kanta turbaya da Allah ya halicci dan adam da ita an biyo zango-zango wajen halittarsa da ita Allah ya gaya mana a wasu ayoyin cewa ya halicci dan adam da ƙasa inna masala isa inda Allah ka masali adama khalaqahu min turab misalin annabi isa a gurin Allah ka masali adama kamar misalin annabi adama ne khalaqahu min turab Allah ya halicce shi daga ƙasa Allah ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki masu masu nuna kudurarsa shine ya halicce ku daga ƙasa sannan kuma sai ga ku a matsayin ku na mutane waɗanda suke masu gangar jiki da jini da tsoka da ƙashi kuna yaduwa a bayan ƙasa wannan ƙasa da Allah ya halicci ɗan adam da ita da farko ya sanya ta ƙasa sannan ya mai da ita yumɓu taɓo kamar yadda a wasu guraren Allah ya ambaci taɓo da cewa da shi ya halicci ɗan adam kamar inda Allah yake hikaito maganar iblis da yake cewa a asjudu liman khalaqta tsina a asjudu yanzu na yi sujjada ga wanda ka halicce shi da yumɓu ka halicce shi da taɓo a wasu guraren Allah yana cewa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin mun halicci mutum daga wato tabo wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi don ya zamo asali na ɗan adam a wani guri yana cewa bada a halkal insani min tin sannan wannan tabo ɗin Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi ya zamo kamar ƙonannen tabo taɓan da aka ƙone shi ya zama kamar kasko ko tsingaro a nan ne Allah yake gaya mana shi ne hama'in masnun da Allah yake faɗa a wasu gurare walaƙad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun mun halicci ɗan adam daga busasshen yumɓu daga taɓan da yake ƙonanne hakanan Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yake ƙara gaya mana cewa ya halicci ɗan adam daga taɓo wanda yake busasshe wanda yake kamar kalfahari kamar dafaffan ko ƙonannen yumɓu wanda ake ƙonawa a yi tukunya ta zama kasko ko kuma bayan fashewa ta zama tsingaro wasu malaman suna cewa kalfahari ɗin nan ba tashbihi ne da yake na shi wannan yumbun ba tashbihi ne na shi dan adam din Allah ya halicci dan adam daga busasshen yumbu sai ya sanya shi shi dan adam din kal fakhari bayan an gama halittarsa sai ya zama kamar wato kasko ko kuma tsingaro bayan an gama halittarsa sai ya zama kamar wannan kafin a hula masa rai sannan Allah ya faɗi halittar aljani ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ya halicci shi kuma aljani min marijin daga tatacciyar wuta ko kuma tataccen harshen wuta wasu malamai sun fassara marij da lahibun minan nar tataccen harshe na wuta kalmar marij kalmar maraja tana nufin da ma'anar ikhtalata wato abin da aka cakuɗa shi ya cakudu kamar yadda Allah yake hikaito al'amarin kafirai da cewa fahim fi amrin marij suna cikin wani al'amari na rudu na rudani wanda yake duk al'amarinsu a jagwalgwale a cakuɗe sai Allah ya amfani da kalmar marij wanda an samo ta ne da kalmar maraja hakanan tana da ma'anar marij daga kalmar maraja tana da ma'anar arsala wato a sako abu a kwararo shi kamar yadda za mu gani a aya ta gaba marajal bahrain yaltaqiyan a nan allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana ni'imar da ya yi wa ɗan adam da ya halicce shi wato halittar ɗan adam ita kanta ni'ima ce kuma ni'ima ce da ba za ka iya iyasta ta ba domin ka sanya kiyasi tsakanin akwai da babu abu ne mai wahalar gaske za ka iya kiyasta abubuwa guda biyu waɗanda akwai su akwai wannan akwai wannan ka iya kiyastawa ka auna ka ce wannan ya ba ma wannan tazara iri kaza wannan ya ɗara wannan da kaza amma da babu da akwai ta ya za ka iya kiyasta su babu abin da zai kiyasta maka wannan abin ya wuce ya shallake tunani ko kwale na ɗan adam to idan ka tuna cewa fa da kai babu kai babu kai sai aka yi ka ashe wannan samuwa ba karaman ni'ima ba ce domin ni'ima ce da ba za ka taɓa kwatanta ta da babu ba don haka tazarar da take tsakanin al-mawjud wal adam ko al-wujud wal adam tazara ce wacce ta wuce dan adam ya ya kiyasta ta to shi yasa za ga lokacin da wasu malamai suke ta rigima rigima irin ta malamai don wani lokaci idan malamai suka rasa abin da za su yi rigima a kansa sai su ma dinga rigima akan abin da ba bai dace a yi rigima a kansa ba sai suke tattaunawa cewa ma hiya awwalu ni'ma ala al-insan wacce ni'ima ce ta farko Allah ya wa dan adam to kaga wannan ba wani abu ne da ya kamata har a yi ta rigima a kansa ba to amma duk an gama kalaile cewa an gama duk tattara abin da za a tara an kai an yi karatun an rasa ma me za a karanta to sai a ɗauko irin waɗannan mas'aloli da ba su takara sun karya ba sai a yi ta rikici a kansu to suka dinga magana akan cewa wacce ce ni'imar farko da Allah ya wa mutum to daga cikin malamai akwai waɗanda suka dage akan cewa ni'imar farko da Allah ya mutum shine ya halicce shi a da alhalin da babu shi ya samar da shi wato ni'matul khalqi da babu shi ya samar da shi wannan ita ce babban ni'ima kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum da za ku kafirce wa Allah ku fa sani da babu ku sannan ya samar da ku ya sa muku rai to kamar Allah yana ga muku gafa ni'imar da yayi muku wanda za ta sa ku yi masa biyayya ku yi masa da'a ya kuke kafirce masa wasu suka ce wannan ita ce farkon ni'ima wasu suka ce a'a sanya masa rayuwar dan a iya halittarsa kuma ba za a sa masa rayuwar ba a iya yin sa a matsayin sa na dan adam amma a cire ran to ran da aka sa masa shine farkon ni'imar da aka yi masa ba wai gina shi a matsayin sa na mutum ba suka ce waccan aya ma abinda ta nuna kenan fa ahyaku ya sa muku rai wasu kuma suka ce a ni'imar farko da Allah ya wa mutum ita ce ni'imar imani wannan ita ce ni'ima ta farko da dan adam ya kamata ya sadu da gare ta ya tunato ta duk lokacin da zai tunato ni'imomin ubangiji da ya masa to anan Allah madaukakin sarki yana goranta wa dan adam da cewa ya halicce shi wannan ita kanta gudan ni'ima ce ita kadai wannan ni'ima da ya masa ya kamata ta sashi ya saduda ya miƙa wuya ya zo ya yi biyayya ga Allah ya yi abin da Allah yake so ya bar abin da Allah baya so ya bar girman kai ya bar nuna isa ya bar fada da addini wannan ni'ima da Allah ya masa ita kadai ta isa ta shiryar da shi ta sa masa tunani ta sa shi ya zama mai hankali to idan ya manta wannan ni'imar ba abin da ba zai zama ba sannan Allah ya faɗi halittar da yawa dan aljani aljanna shine aljani anan alif wal lam listighraq al jins wato duk aljanu Allah ya halicce su min marijin min nar daga tataccen daga tatacciyar wuta ko tataccen harshen wuta a nan akwai nuni zuwa ga fifikon ɗan adam akan aljan wanda ita ma gudan ni'ima ce ya yi aljan ya yi mutum amma sai fifita ka kai mutum akan aljan ya baka fifiko a kansa shi yasa ya fara ambatan halittar mutum din kafin ya ambaci halittar aljan din shi khalaqal insana min salsalin kal fakhar sannan yace wa khalaqal janna min marijin min nar amma saboda tsiyar iblis sai yake yi wa Allah hujja akan ba zai yi wa annabi adamu sujjada ba da cewa shi da wuta aka yi shi don haka shi ya fi karfin yayi sujjada ga wanda aka halicce shi da yunku domin a zatansa wuta ta kera yunku tana da falala tana da wato fifiko a kan yunku don haka ya ce shi ba zai yi sujjada ga wanda aka halitta da yunku ba alhalin shi an halicce shi da wuta ya yi wa Allah hujja da wannan halitta da Allah ya masa ya kawo wannan kiyasin nasa na hankalinsa ko na haukansa wato wannan shine farkon kiyasin da aka fara yi don a rubuta nassi a duniya wannan shine farkon kiyasi na hankali da aka fara amfani da shi don a rushe nassi ba Allah ne ya ce usjudu li adam ba ku yi sujjada wannan ba shine nasi ba amma a- a- a iblis sai ya kawo kiyasin hankali don ya rushe wancan nassin da yake cewa usjudu li adam to wannan shine farkon kiyasi wanda yake kuma kiyas ne fasidul i'tibar fasidul wad'i kamar yadda malamai suke cewa kiyasi ne mara tushe wani hatsabibin mawaki shi ma da ya tashi fitsararsa sai ya ɗauko hujjar iblis yana gaya wa duniya cewa ko da kuke nuna ni ba- ni mutumin banza ne ni ɗan iska ne ni masoyin iblis ne ni mai bin iblis ne to iblis ya bi uban sai yake cewa iblisu afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'shar al-ashrari النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار yace iblisu ya fi babanku daraja don haka ku kula da wannan ya ku taron ashararai shi ba shi da ashararin ba me yasa ya fi babanmu ya ce annaru unsuruhu shi asalinsa da wuta aka yi shi wa adamu tsinatu shi ko annabi adam da yambu aka yi shi wa tsinu la yasbu subu wan nari kuma ba yadda za a daidaita wuta da yumbu wuta tana sama ta kera yumbu wannan baitoci ne guda biyu na abu nawas wani tantirin dan iskan mawaki da aka yi a daular abbasiya malam ibn al-qayyim a cikin littafin sa bada'iul fawaid ya koro fuskoki goma sha biyar inda yake nuna fifikon yumbu a kan wuta domin ya rushe wannan hujja da iblis ya yi hujja da ita ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ibn qayyim ya kawo hujjoji ko fuskoki guda goma sha biyar inda yake nuna fifikon yumbu akan wuta a cikin littafin sa bada'iul fawaid juz'in sa na karshe juz'in sa na hudu daga cikin irin abin da ya ambata yake cewa idan aka kula ita wuta fa aikin ta fa shine barna ɗabi'ar ta ne ɗinta shine ta yi barna in ka gaba ta yi barna ba baka ba ta dama ba ko ba haka ba ne in dai ba ta yi barna ba to kai ne baka ba ta dama ba ka ɗora abincinka da ta kake dafa maka ka kyale mata ka tafi ka zo ka zamu za ka same shi sauraka in dai za ka bata dama to ita ne ta ɗabi'arta shine ta yi barna ta lalata wanda kuma turbaya ba haka take ba ƙasa ba haka take ba ƙasa ba ta da wannan necen ta ɓata ɓata maka kaya za ka iya aje kayan ka yayi wata da watanni a ƙasa ka zo ka ɗauki kayan ka yadda kake so ba tare da ta lalata maka shi ba kaga fifikon ƙasa a nan ya bayyana akan wuta sannan kuma yana daga cikin ɗabi'ar wuta rashin nutsuwa da ka sa wuta musamman ka sa ta a gurin da take ga ta samu abin nema to ka dan cikin ƙanƙanin lokaci ba za ka ga ta gama ko'ina da ina kaga akwai rashin nutsuwa ɗabi'a ce ta tsaish ta rashin nutsuwa rashin nutsuwa kuwa ba ɗabi'ar kirki ba ce duk wanda aka ce ba ya da nutsuwa to ba a yabe shi ba saɓanin yumɓu ko ƙasa ƙasa sabita ce mustaƙirra ce a nutsa take shi yasa muke tafiya a bayanta a cikin nutsuwa ba tare da muna firgici ba sannan kuma yana daga cikin fifikon ƙasa a kan wuta za ga ƙasa ɗin nan a cikinta ne za a za a yi shuke-shuke ta fito mana da abincinmu ninkin ba ninkin abin da muka zuba a cikinta ninkin ba ninkin abin da muka sa a cikinta saɓanin wuta ka kunna wuta ka jefa a cikin rumbunka ka gaya me za ta bar maka ko za ta cinye ko za ta daɗa maka akan abin da ka ajiye saboda haka ita ba za ta baka ba sai dai ta cinye maka abin da kake da shi sabanin ƙasa kuma za ka shuka ta fito maka da albarkatunta ninkin ba ninkin abin da ka zuba a cikinta sannan ya ce ita ƙasa larura ce ga ɗan adam ya rayu a doranta kuma ya rayu tare da ita ba zai yi ka rayu ba ƙasa tare da kai tafiyar mu akan ƙasa muke yi ruwan da muke sha da ƙasar zai fito sannan gine-ginenmu duk za mu yi da ƙasa al'amuranmu da dama shuka da waye duk a ƙasa za mu shuka ta don haka ɗan adam yana buƙatar ƙasa ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa ɗan- yiwa ɗan adam ya rayu ba ba tare da ƙasa ba to a cikin iska zai rayu dole da yana buƙatar inda zai tattaka ko jirgi ya hau yana yawo a sama wata rana sai ya buƙaci sauka bai yiwa ya zama gaba gaba ɗaya rayuwarsa a sama za ta ƙare dole yana buƙatar ƙasa amma ɗan adam ya iya rayuwa kwanaki satuttuka shekaru ba tare da ya buƙaci ta ba akwai dabbobi ga sunan suna rayuwa a daji su ci su sha kuma su abin nan su kwanta lami lafiya ba tare da suna da suna, suna iya sarrafa wuta ba me ya same su kasancewa ba sa iya sarrafa wuta amma sun wadatu gabarin gabarin gabarin ƙasa wasu wadatu gabarin sa ba. kaga wannan shi kansa fifiko ne na ƙasa akan wuta sannan ya ce yana daga cikin fifikon ƙasa akan wuta ita wuta ba za ta tsaya da kanta ba dole sai da wani abu in ka ƙesta a shana da zarar wannan ɗan hak- abin nan karen ya- ya ƙone shikenan ka ka- ka rabu da ita don ba za ta tsayo da kanta ba dole sai ta haɗu da wani abu amma ƙasa tsaye take da kanta ba ta buƙa- ba ta da buƙatuwa zuwa ga wuta amma wuta tana da buƙatuwa zuwa ga ƙasa kaga wannan ma yana nuna fifikon ita ƙasa akan wuta domin wanda yake da buƙatuwa zuwa gare ka shine ƙasa da kai kai da baka da buƙatuwa zuwa gare shi sannan shi iblis da yake tinƙahu da cewa ya ɗara annabi adam alaihi salam don haka ba zai yi masa sujjada ba allah ya gaya mana cewa ya halicci shi iblis ne min marijin daga harshen wuta wannan harshe almarij shine wannan tarafu abin nan ah, tarafun nar alladhi la dukhana fihi idan ka kunna wuta wannan harshen nata na sama da zarar iska ta zo za ta ta kaɗa shi kaga baya da ƙarfi Allah ya halicce shi da wani sinadari mara ƙarfi shine wannan harshen wutar da iska za ta kaɗa shi yadda take so amma ƙasa fa iska za ta kaɗa ƙasa ga tana a tabbace a kafe saboda haka kaga sinadarin halittar ɗan adam ya fi ƙarfi ya fi kafuwa sama da sinadarin halittar iblis haka bai kamata ya ce shi aka halitta da wuta ba don haka ya fi annabi adam da aka- da aka halicce shi da da yumɓu sannan ibn qayyim yake cewa in ka dubi ita ƙasa a abin nan ita wuta ita wuta a- a matsayin mai maka aiki ce kamar matsayin hadiminka ce hadiminka kana neman shi sanda kake da bukatarsa sanda baka da bukatarsa sai ka ce ya tafi inda zai tafi sai ka kore shi in kana bukatar shi ne kake kirawo shi dan aiki kana daukar shi lokacin da kake bukatar shi sanda baka bukatar shi ya tafi abin sa to haka wuta take sanda muke bukatar ta ne muke nemo ta sanda ba ma bukatar ta tafi ta kaga hadima ce sabanin kasa akwai sanda zaka ce ka wada ta tafi kasa ta- ta rabu da kai ko yaushe kana cikin bukatuwarta bukatuwa zuwa gare ta don haka kaga nan ma fifiko ne na ita wuta akan a, na ita a, kasa akan wuta to ya faɗi irin waɗannan abubuwa wajen guda goma sha biyar kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa kenan don haka kaga kiyasin iblis kiyasi ne fasidul i'tibar domin na farko dai kiyasi ne wanda yake ba a mahallinsa ba na biyu kuma kiyasi ne wanda yake cin karo da nassi duk kiyasin da zai ci karo da nassi ko da ya zauna daren daɗan wannan kiyasi ba inda zai je kiyasi ne mara kyau to bare kuma kiyasi ne wanda yake na rashin hankali na wauta na rashin tunani don haka babu kuma yadda za a yi wannan kiyasi ya zama karɓaɓɓe sai Allah maɗaukakin sarki ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da waɗannan ni'imomi ne na ubangijin kuke karyatawa ga dai ni'ima ta halitta da Allah ya muku kuma ya halicce ku ya fifita ku akan halittar da yawa aljan da cewa kuna rayuwa tare da su su ma Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni gare su kamar yadda ya aiko muku da manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa da manzanni gaba ɗaya kuna rayuwa tare da su a yanda inda da muke duk muna tare da aljannin nan ta yi wannan taron wani yanki da muke gani duk ba mu bane Ko zai- ba zai yiwu ba in ka sani in ka wanda ka sani akwai Muhammad ibn Sallam al-Bikandi ɗaya ne daga cikin malaman Imam al-Bukhari idan kana karanta Sahih al-Bukhari zaka dinga jin sunansa yana zuwa Muhammad ibn Sallam al-Bikandi babban malami ne wata rana yana gidansa aka kwankwasa masa kofa sai ya fita sai ga wani mutum suka gaisa mutumin na ya ce ni fa ba mutum bane aljani ne in kai ne fa daga nan zaka fita a guje ce ai ba mutum bane aljani ne ce kuma ni ɗaya ne daga cikin ɗaliban da muke zuwa karatunka na hadisi kaga aljanin ma ɗaliban hadisi ɗaya ne daga cikin almajiranka masu zuwa karatun hadisi kuma ina shaida maka cewa adadinmu mu da muke zuwa karatunka ya ninninka adadin mutanen da suke zuwa karatun ci mun fi yawa to kaga duk inda ake karatu akwai su don haka akwai tatattun ahlus sunna suna nan tare da mu wani ya ce dan menene su aljanin na ahlus sunna suke bari ana ta mana abubuwan da 'yan bid'an nan suke ta mana dan menene ba ya suke kalewa ne ko kuma su sunnar tasu ba karfi ne to ai ba ba haka bane abun ba haka bane Allah madaukakin sarki bai ba wa aljani dama ba yayi abin da ya ga dama ta dan adam bai ba shi wannan damar ba haramtacciyar hanya ce aljani ya dinga yin wani abu ga ɗan adam saboda haka sai idan allah maɗaukakin sarki shi ya umarce shi ya yi kamar yadda ya hore wa annabi suleiman aljanu shi yasa a gurare da dama ibnu taymiya yake cewa mutum baya samun sarrafa aljani ya sa shi ya yi kaza ko ya hana shi kaza sai idan yana bautawa aljani sai ya saki layi shi yasa masu rukuyan nan masu rukuyan nan da suke cewa ai su saboda hulɗa da aljanu sun yi abokantaka da wasu aljanun kirki har suna kawo musu da magunguna wani ya ce shi a kulle ma suke kawo masa magani a kulle a dake garin maganin suke kawo masa ba wai su yi masa ma bayani ba to wannan idan ba makaryaci ba to bautar aljanin yake ko dai zama makaryaci ne saboda kawai yana so wawaye su ƙara imani da shi ɗakin rukuyarsa ya cika ko kuma da gasken yake to amma bauta musu amma haka kawai sakaka aljani ya zo ya maka hidima ba a bashi wannan damar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shaƙe wani aljani da ya zo zai bata masa ibada sai ya ce laula da'watu akhi sulaiman لربطته بسارية من سوار المسجد حتى يطوف به ولدان أهل المدينة في بعدن الدعاء دان وانا سليمان يبا النبي سليمان يا الدعاء رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد يا الله كبان ملك da bai kamata wani ya same shi ba bayana yayi wannan addu'ar Allah ya ansa masa yana sarrafa aljannu yadda yake so annabi Sulaiman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan addu'ar ita ce abin kulawa ita ce abin izina da ita ba dan ita ba da na ɗaure muku shi yaran madina sun yawo da shi sun yi ɗan biri da shi a cikin gari to to kaga wannan ya nuna ba a sarrafa aljani don haka su waɗannan ahalus suna ɗin suna bin dokar ubangiji waɗanda suka kangare ne su suke cutar ɗan adam sun kangare wa dokar ubangiji an gane ko to amma wannan baya hana wani lokacin aka fita yaƙi Allah ya ba su dama su fita su yi yaƙin da ku a fita jihadin da su amma kakka ce kana jiran kawai wani aljani ya je ta bige maka yan bida'a da suka dame ka Allah ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain rabbu anan khabar ne li mubtada'in mahzuf huwa rabbul mashriqaini ko kuma ka kaddara ar-rahman din nan da aka faɗa a baya ka kaddara shi shine mubtada din ar-rahman rabbul mashriqain wa rabbul maghribain don ana bada ansar waye Allah mai rahama din shine ubangijin mafudar rana guda biyu da mafadar rana guda biyu wasu malamai sun fassara ayar da cewa mafudar rana da mahudar wata da mafaɗar rana da mafaɗar wata saboda haka aka yi tasniyarsu aka ce mashriqaini ma'ana mashriqu shamsi wa mashriqul qamari wa maghribaini ay maghribaihima maghribi shamsi wa maghribil qamari amma wannan tafsirin mai rauni ne tafsirin da yake ingantacce wanda daukakin malaman tafsiri suka tafi a kansa shine rabbul mashriqi rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini mahudan rana guda biyu da mafadar rana guda biyu al mashriqaini mahudan rana a lokacin sanyi da hunturu da kuma mahudarta a lokacin zafi da bazara akwai bambanci tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci hakanan mafadarta a lokacin sanyi ko hunturu ya sha bamban da mafadarta a lokacin zafi ko lokacin bazara to saura haka aka yi tasniyar ta za mu ga a wasu gurare a wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya faɗi mashriqi wal magribi ya kawo su da sigar mufradi da sigar ɗaya tilo kamar inda Allah yake cewa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila a cikin suratul baqara walillahi al mashriqi wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah kaga sai aka kawo shi da sigar ifradi gabas ko mahudan rana da mafadan rana ba a ce mahudan rana biyu ba ko mafadan rana biyu a wasu gurin kuma sai Allah ya kawo a wani gurin sai Allah ya kawo shi da tasniya kamar yadda yake anan aka kawo su guda biyu rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini a wani gurin kuma sai Allah ya kawo shi da sigar jam'i fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun to shine malamai suka ce babu sabani babu cin karo da juna tsakankanin waɗannan ayoyin aya ta farko ayoyin farko na inda Allah madaukakin sarki ya kawo shi da sigar kwaya daya ana nufin jinsi rabbul mashriqi wa rabbul walillahi al-mashriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah ko kuma rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ana nufin jihatu sharq wa jihatu al-gharb ana nufin jiha din ba wai ana nufin mahuda guda ɗaya ba ana nufin jihar da rana take hudowa jihar da rana take hudowa din nan ta ce gabas a wannan jiha din akan samu mahudan rana ba ɗaya ba biyu ba amma dai jihar ita ce ubangiji yake faɗa yayin da ya faɗi kalmar mashiriku a matsayin mufradi kawai inda kuma ya faɗe ta a matsayin tasniya kamar yadda yake a nan yana nufin lokacin zafi da lokacin sanyi lokacin zafi lokacin mahudan rana takan canza hakanan mafaɗarta takan canza hakanan lokacin zafi shi ma aka samu wannan canjin inda ya faɗe ta da sigar jam'i kuwa wannan shi ya fitowa da abubuwan da abin karara kowace rana akwai lokacin hudowar ranar da mahudarta da kuma mafaɗarta inda ta hudo yau ba nan za ta hudu gobe ba inda ta faɗi yau ba nan za ta faɗi gobe ba saboda haka kamar yadda ibnu abbas yake cewa rana tana da mahuda a shekara tana da mahuda 360 kamar yadda take da mafada 360 don haka in yau ta hudo wato rana ta fito karfe shida misali to ba yadda za a yi gobe shida daidai za ta fito dole sai an samu tazara ko da ta minti ɗaya ce to haka nan lokacin faduwa din to rana ba tana hudowa ba ne a guri guda ko a lokaci guda to wannan lokutan hudowarta ta da lokutan faduwarta shine Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a nan sai dai a wannan ayoyin ya faɗi lokutan sanyi da lokutan kuma a zafi a lokutan sanyi kuma akwai lokuta daban-daban ba wai lokaci ɗaya ba ne hakanan lokacin zafi shi ma akwai lokuta daban-daban to Allah ya faɗi wannan don ya nuna wa ɗan adam amfanin ita ranar kanta a baya can Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ranar cewa shamsu wal qamaru bi husban to anan kuma sai yake maganar hudowar rana da faduwarta wanda anan dan adam yana da maslahohi da dama maslahar sanin lokuta da yadda zai tsara abubuwansa maslahar lissafi maslahar yadda zai tsara mu'amalarsa da mutane abin da ya shafi alkawari da abin da ya shafi bashi hakanan da abin da ya shafi kuma tsakaninsa da ubangijinsa lokutan ibadarsa duk wannan hudowar rana da faduwarsa ita take ba dan adam dama ya yi wannan idan babu wannan hudowar da faduwar dan adam zai samu matsala kwarai da gaske wajen tsara al'amuransa idan muka yi alkawari da kai za mu haɗu bayan faduwar rana ta ki faduwa kaga kuma alkawarin ba yadda za a iya cika in yi bayan faduwar rana an yi wata uku wata shida rana bata faɗi ba abubuwan namu sai su tagwargwale to hudowar rana da faduwa ita kanta wata ni'ima ce ta ubangiji da ya kamata dan adam ya yi la'akari da ita in ya yi la'akari da ita to zai yarda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne wanda ya cancanta ya shata masa doka ya sanya masa tsari ya ce ya bi rashin yarda da waɗannan ni'imomi ko kuma kawar da kai da waɗannan ni'imomi shi yasa dan adam yake kangarewa a doron ƙasa sai yasa ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da waɗannan ni'imomi ne na ubangijinku kuma kuke karyatawa waɗannan ni'imomin da kuke gani yau da gobe sabo da su kuna ga hudowar rana da faduwar ta kullum abu ne da yake kuna ganin shi kullum har kun saba har kuna ga kamar ba komai ba ai ba kananan ni'imomi ne da ubangiji ya muku ba su ne suke sa ku kuna karyata Allah
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
to gashi Allah ya faɗi kuma wata katafariyar ni'ima ga kuma an ce an fara yayyafi Allah ya faɗi maganar ya faɗi ni'imar da yawa ɗan adam wanda take tattare da babbar kudura ta Ubangiji shi ne teku da yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci teku ɗin nan da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ni'imominsa a cikin teku ɗin nan kamar yadda masana suka faɗa da da yanzu ibnul qayyim ya faɗa a cikin miftahu daris sa'ada hakanan waninsa ma ya faɗa sannan kuma a yanzu masu bincike a cikin harkar halittar duniya sun gane wannan sukan duniyar da muke rayuwa a cikinta kaso uku bisa hudu ɗin ruwa ne kaso ɗaya ne bisa hudu ɗan adam yake rayuwa a nan dabbobi suke rayuwa a nan ake da duwar watsu ake da sahara gidaddaji garuruwa duk komai da ka sani a cikin kaso ɗaya da bisa hudu na duniya amma kaso uku cikin hudu gaba ɗaya duk ruwa ne ya zagaye duniyar ba haka kawai saka kai Allah ya halittar haka ba duniyar tana buƙatar a samar da wannan ruwa ɗin da wannan da wannan yawan saboda idan ba haka ba za a iya samun matsala a cikin tafiyar da duniyar kanta wannan ruwa ɗin shi ke taimakawa yanayin sararin samaniya ya zama a tsaftace har ko da yaushe baya wari inda babu wannan irin gas ɗin da yake fita daga ita kanta ƙasa ya isa ɗumama ƙasa kuma ta dinga ɗoyi wannan ruwan shi yake gyara sararin samaniya a yanzu wanda suke masana geography abinda suke faɗa 71% ba ruwa ko to me a nitsi kenan 71% na duniya gaba ɗaya ruwa ne a yadda su suka kaddara su ibnul qayyim suna cewa mafiya yawancin duniya ruwa ne ba su sanya takadiri wanda yake kat ba suna cewa ita inda ɗan adam yake rayuwa da duk abin da ya tara da tarkacensa da duwar wasu da sahara da kome da bishiyoyi da duk abin da ake da su kamar wani ɗan tsibiri ne ƙanƙani a cikin ƙaton teku kamar wani gida ne a cikin duniyar gaba ɗaya gida ɗaya haka duniyar take a cikin haka inda ɗan adam yake rayuwa da dabbobi haka suke a cikin kuma fa- farfajiyar duniyar gaba daya to haka Allah ya wannan halitta mai girma amma ka duba ƙudurar ubangiji ya kamata inda a ce tunaninmu na hankali za mu yi aiki da shi mu ce ruwan nan yanzu ya yi kwararo du ya rufe mu tunda ko ina shi ne kuma sannan duniyar na ala shaklul abin nan ala shaklul kura take kamar kamar ball take kamar yadda ka san ta maula haka duniyar take amma kuma ruwa baya yiwo ambaliya ya rufe duniyar gaba ɗaya ga ta ita ƴan kadanci kaso ɗaya bisa hudu ita ce kawai du- duniyar tudun ƙasan da ɗan adam yake rayuwa sauran duk ruwa ne kuma ba ga ruwa aka yi aka sa- aka zagaye ruwan ba aka aka hana shi toro ko yadda zai rufe mu haka Allah ya rike shi haka Allah ya tsayar da shi sannan ya sanya wasu manya-manyan halittu a cikinsa kamar yadda ibn qayyim yake faɗa ya ce halittun da suke cikin ruwa halittu ne masu girma kuma ya ce babu wata halitta da kake ganinta a doron ƙasa kwace face akwai kwatankwacinta makamanciyarta a cikin ruwa ta ɗan adam da kake gani ɗinnan da kai da hannu da ƙafafuwa da ciki akwai irinsa akwai na ruwa akwai na ruwa akwai dokin ruwa akwai jakin ruwa akwai karar ruwa akwai kazan ruwa duk wata halittar da ka sani a ruwan kasa to akwai irinta a cikin ruwa kuma sannan akwai wacce kuma take cikin ruwan da dama kuma ba ku da su a doron kasa don haka halittun da suke cikin ruwa sun fi waɗanda suke doron kasa yawa sannan girmansu girma ne mai ban mai ban al'ajabi har ibnul qayyim yake cewa wani lokaci saboda girman halittar da take cikin ruwa irin masu tafiya a tsakiyar ruwa din nan sukan hango wani tudu su yi tsammanin tsibiri ne su je su hau ashe wata dabba ce bayan wata dabba suka hau ba za su ankara ba sai sun fara hura wuta za su yi yan girke-girken su da ya ji zafi ya motsa sai su san cewa a ba a kan tsibiri suke ba eh wannan kifin ba girma ne da shi to duk wannan Allah ya yi su a cikin ruwa to shine wannan ni'imar ce Allah madaukakin sarki yake ƙara dawo hankalinmu a kanta ce marajal bahraini Allah ya kwararo tekuna guda biyu tekuna teku ne guda biyu ɗaya ruwa ne mai daɗi mai daɗin kwankwada sannan kuma ɗaya mai zartsi gurɓatacce wanda ba zai shawo ba ce marajal bahraini yaltaqiyani ya kwaranyo da tekuna guda biyu yaltaqiyani suna haɗuwa bainahuma barzakhun a tsakankaninsu akwai shamaki la yabghiyani ɗaya baya shigan ɗaya fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace da wace ni'ima daga ni'imomin ubangiji kuke karyatawa wannan ni'ima ta ubangiji ta halittar waɗannan tekuna guda biyu teku ruwan daɗi ruwan daɗi yana zuwa galibi daga ruwan sama da ake yi da kuma ƙanƙara da take sauka waɗannan su suke haɗuwa su ba da ƙoramu ƙoramu ko su ne ruwan daɗin da muke sha su ne suke gudana a ciki ɗan adam yake sha kuma Allah ya wadatar da ɗan adam wannan ruwa ɗin tare da cewa rayuwarsa ba za ta yi sai da ruwa ba da a ce Allah ya riƙe ruwa ko ya zama ɗan kaɗan to na ɗan adam ya shiga uku ba zai rayu ba a doron ƙasa sai ya saukar da ruwa ɗin gwargwadon buƙatar ɗan adam ɗin ya sanya kuma wancan ruwa mai zartsi shi ya fi yawa saboda shi- zartsinsa shi yake taimakawa wajen tace tace sararin samaniya wannan kuma Allah ya yi shi kaɗan domin shi buƙatar ka ci kawai zaka sha za ka yi amfani da shi sai aka yi daidai da buƙatar ka to waɗannan tekuna guda biyu kowanne yana da magudanarsa amma kuma magudanar ƙoramu gaba ɗaya za ta je ta tike a cikin magudanar abin nan cikin magudanar teku gaba ɗaya ƙorama ita za ta je ta haɗu da teku a nan allah maɗaukakin sarki yadda wasu malamai suke cewa ya faɗi cewa ya go- koro da tekuna guda biyu waɗanda suna maƙotaka da juna amma allah ya sanya shamaki tsakanin teku wanda yake ɗauke da ruwa mai zartsi mara daɗi da kuma ƙoramu waɗanda suke ɗauke da ruwa mai daɗi Allah ya sanya shamaki na ƙasa ta yadda wannan bai shiga wannan ba ƙasa ta raba wannan tsakanin wannan da wannan kowa ya zama da magudanarsa tashi ta daban shi ne barzak ɗin da ubangiji ya faɗa a cikin wannan aya ɗin a wata aya Allah ya fito da batun ƙarara wa huwa allazi marajal bahrain hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ya ce shine wanda ya koro ya kwararo ya kwararo tekuna guda biyu ɗaya mai daɗi ɗaya kuma mai zartsi ɗaya mai tsananin zartsi ɗaya mai tsananin daɗi sannan kuma sai ya sanya shamaki tsakaninsu ya sanya wata kariya mai sa shamaki a tsakanin tekunan guda biyu wasu malaman suka ce yana daga cikin ayoyi na ubangiji shi, ita kan, shi kansa ruwan ƙorama ɗin wani lokaci idan ya haɗu da ruwan teku wanda yake da zartsi baya rikidewa shi ma ya zama mai zartsi sai ya zama ya yiwo sama ruwan tekun ya yi ƙasa da ka kwamfata ka sha gashi teku ne kake, kake kwamfata amma saboda ƙoramar ta taho ta kai sai ka ji babu zartsin gashi abu ne a guri guda amma kuma ba abin nan wasu ma suka ce wasu malamai suka ce wani lokaci ruwan shi kansa idan ya sauka kamar ruwan sama in ya sauka akan teku yakan yi ƙasa a ƙasa ɗin sai ya zauna a wani guri gashi a cikin ruwa ne kuma ya sauka ya samu wani kudufi a cikin ruwan ya zauna idan ka kwamface shi ka sha sai ka ji shi mai daɗi gashi kuma kana cikin teku an ce irin masu ninkaya ɗin nan su shiga can can can can ƙarƙashin ƙasa sukan yi riski irin wannan ruwan ga su a cikin ruwa mai zartsi amma kuma sun zo wani gurin da za su ebi ruwan kuma su ji ba zartsi to kaga wannan shine bainahuma barzakhul la yabghiyan an fara ruwan ko to muna maganar ruwa kuma ruwa ya sauko to ai akwai akwai akwai akwai fargaba to ba ba damuwa sai mu tsaya a nan sati mai zuwa sai mu dawo akan batun ruwa din tunda ruwa ya tashe mu yanzu akwai الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمد